A ranar Alhamis ɗinnan ne takwas ga watan Fabrairu za a fara allurar rigakafin cutar bakon dauro ko kuma kyanda a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Jihar Niger dai ta bi sahun wasu jihohin Najeriya ne da dama da aka gudanar da irin wannan allura ta cutar bakon dauro. Kimanin yara miliyan ɗaya ne dai 'yan ƙasa da shekaru biyar. zuwa watanni tara da haihuwa za a yi ma allurar rigakafin a nan jihar Niger. Kwamishinan Lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce Naira miliyan arba'in ne gwamnatin jihar Niger ta ware domin aikin rigakafin na cutar bakon dauro a wannan karon. Duk abu da ya kamata a an ajiye a ƙasa, an ga an ajiye na kamfanin na Sannan sun samu support daga World Health Organization majalisar ɗinkin duniya da kuma united nations um, unicef um, da suke a hankan yara su ma sun ɗan bayar da gudunmansu um, domin a yi wannan kamfen na nizo. Dr. Salihu Bagoma babban jami'in kiwon lafiya ne da na samu yana jawabi a wajen wani gangamin wayar da kan jama'a akan cutar ta bakon dauro a ƙauyen Gidigori da ke can ƙaramar hukumar Rafi ya yi mun ƙarin haske kan lahalin da cutar ta bakon dauro take yi musamman ga yara ƙanana. Sanadiyan bakon dauro za ka ga yaro ya rasa kunnensa ko yaro ya rasa idonsa wasu ma har gurgun cewa suke yi sanadiyan wannan ciwon na bakon dauro din. Wannan shi ne takaici abin da bayani akan bakon dauro to yanzu da shi wannan allura da za a kaddamar na rigakafi tana da tasiri wajen yaki da cutar ita ta bakon dauro kwarai da gaske tana da tasiri domin a baya idan wannan bakon dauro ya taso yakan addabi yara da yawa to a baya dai matsalar rashin tsaro ne ya hana a yi aikin rigakafin a wasu sassa na karamar hukumar rafin a sakamakon matsalar masu garkuwa da mutane, amma a yanzu shugaban karamar hukumar Gambo Tanko Kagara ya ce sun ɗauki mataki. A yanzu gaskiya babu domin mai sojojin da aka kamun a wuraren na wurin ɗari da hamsin akwai mobile da aka kawo guda ɗari duka suna nan suna operation so wurin na yanzu nan lafiya lau muke shi yasa na ce kuma aje a ƙaddamar da shi a kusharki. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta sanya shekara ta 2020 mai zuwa domin kawo ƙarshen wannan cuta ta bakon dauro a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.